وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna daren 25 ga watan jimadar ula hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam 1439 domin ci gaba da karatun muna kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah من كتاب الطهارة كركشين آه، باب ما جاء في المصح على الخفين يوزا مشيغا وني بابيكما كركشين دي بتو أكان شافا أكان خفي قال وسئل مالك الرجل توضأ عليه خفان فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه al'imam malik bin anas rahimahullah kamar da ya gabata wannan maganar da yi ita ce maganar da take daidai min jihatin nazar haka kuma min jihatin asar sabanin al'imam abu hanifa annuman bin sabit rahimahullah da kuma ruwaya daga al'imam ahmad bin hanbal da suke ganin cewa ya halatta iya yin shafa a kan kofinsa a bisa wannan hali ne to amma abinda yake daidai shi ne abinda shi al'imam maliki na ana zasu mahullah ya tabbatar ana na'am babu la'amali fil al-khuffay kufai yahya an malik an hisham هشام urwa annahu ra'a abahu yamsahu ala al-khuffay qala وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما آه، الإمام مالي بن أنس رحمه الله اتباب باب العمل في المسح على الخفين wannan babi yana bayanin yadda ake aiwatar da shafa akan kufuna abinda ya gabata a baya ya kawo maka hadisai da asar da suke tabbatar da shafa a kan kufi to sai biyo baya da wannan babin domin nuna maka kuma ya ake yi shafa ɗin fiskar shafa abin da ya gabata a baya bayani akan mai tabbato shafa a kan kufi to wannan babi kuma bayani akan yadda ake yin shafa ɗin shine babul amali fil mashi ala al-khuffayn babin da yake bayanin yanda za a aiwatar da shafa ga ainihin khuffina qala wa haddathani an malik ubaidullah bin yahya bin yahya al-laysi rahimahullah yace babansa yahya bin yahya al-laysi an malik ga malik an hisham bin urwata ga hisham bin urwata shi al'imam mali bin anas ga hisham bin urwa wato yana daga cikin tabi'ai haka mahaifinsa urwa bin zubair shi ma yana daga cikin tabi'ai shi kuma zubair bin awam yana daga cikin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali sallam a ɗaya ne ma daga cikin al'ashiratil mubashirina biljanna ذاك آه، هشام بن عروة من صغار الطابعين هنا لقتين كلام التابعي آه، كتاب الموطى برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله آه، عن هشام بن عروة أما كتاب الموطى برواية محمد بن الحسن الشيباني أخبرني هشام بن أروة أخبرني سيدو بسيغة الإخبار جدي أبو تيني آه، أنه رأى أباه آه، للشي ياغا بابنسا وتياغا بابنسا وتياغا أروة بن الزبير هي هشام بن أروة ياغا بابنسا أروة بن الزبير رحمة الله على الجميع آه، آه، أين شن آه، كتاب الموطا برواية أبي مصعب الزهوري لكما كتاب الموطا برواية سويت بن سعيد الحديث الثاني أن أباه كان يمصه kenan kaga labari yake bayarwa kenan mun gane ba ta fuskar abin da babansa yake yi nan kuma batu yake akan me ya gani diddai me abu ɗaya ne shine tabbatar da cewa babansa yayi wannan abin da yake bada labari akai eh anna abahu lalle babansa kana ya kasance yamsahu yana yin shafa a ah, كتاب الموطا برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله سيزود أينش آه، هشام بن أروى عن أبيه عن أبيه جبابنسا تتوى عن أبيه جبابنسا آه، ملا علي القاري رحمه الله الاتفنس كشف المغطى كشف المغطى آه، وند شرحي نيجا آه، كتاب الموطى برواية الشيباني كشف المغطى ينانا آه، تكم مجلدات وداهد دار بن حزم كما أنا يكنا سدى شرح مشكلات الموطى أنقاني؟ to wannan karin da ya zo a waccan ruwaya ta shibani a kitab kitabul muwatta ta sa cewa an abihi ga babansa to sai shi mulla ali alqari ya wala wa ake barin wannan gashi shi mulla ali alqari sai yake cewa an abihi anan ga babansa wato ainihin batu ne kan wa kan shi urwa bin zubair wato urwa bin zubair ne yake magana kenan sai zama na babansa nan waye kenan az-zubairu bin al-awwam az-zubairu bin al-awwam an gane a abinda shi mulla ali al-qari rahimahullah ya fuskantar da ita wannan ruwaya ta muhammad bin hasan ashebani a kitab al-muwatta amma abinda yake daidai an abihi gababansa ne da ya urwa bin zubair kamar yadda yake cikin dukkanin nusar na muwatta bi riwayatihi in da ruwayar shi a shebani rahimahullah an gane da aka shi dai urwa bin zubair din ake nufi bawai bawai babansa a zubair bin al ba sabanin yadda shi a eh, mulla ali al ya tafi zuwa ga haka wakana ya kasance la yazidu baya karawa iza masaha alal khuffaini idan zai yi shafa akan khuffunansa ala an yamsaha zuhurahuma akan ya shafi bayan kufuna din wala yamsahu butunahuma baya shafan kasarsu wato sama yake shafa baya shafan mai kasar آه، وانا اثر آه، اسناده صحيح اسناده صحيح آه، هكا يزو اكتال موطى برواية ابي مصعب هكا اكتال موطى برواية سويد بن سعيد هكا اكتال موطى برواية الكعنبي عبد الله بن مسلم بن كعنف هكا اكتال موطى برواية الشيباني رحمة الله للجميع كما هكا الامام الشافعي يافد شيء كتاب الام هكا الامام بيهكي يافد شيء كتاب ma'arifati sunan wal asar ya tabbata zuwa ga shi urwa bin zubair to wannan asar na urwa bin zubair yakan nuna ababe guda biyu abu da farko yakan yi nuni akan mai tabbatuwar shafa akan kufi a halin zaman gida a halin zaman gida sabanin ruwaya duk da yake ruwaya ce mai rauni duba ga cin karo da ta yi da abin da ya tabbata na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen tabbatar da yin shafa ko da a halin zaman gida ne daga al'imam malik bin anas rahimahullah kamar yadda yake a kitabul muwatta birwati shebani da kuma cikin al-mudawwanatul kubra da kuma albayan bayan wa tahsil na ibn rushd Aljat da kuma al-zakhira al alkarafi da kuma eh, jami'ul ummahat na ibn al-hajim wanda ya shahara da mukutasaru ibn al-hajim to al-imam malik bin anas rahimahullah yana ganin cewa mazaunin gida shi ba zai shafa akan kofinsa ba ba zai shafa akan kofinsa ba an gane ba duk da yake a da yakan ba da damar shafa akan kofi ga wanda yake mazaunin gida ga wanda yake mai matafi lilmuqim walil musafir to daga ba kuma sai ganin cewa abin ya takaita ne akan wanda yake ne matafi akan wanda yake matafi an gane to wannan zance ne wanda yake mai rauni shi yasa muhammad bin Hassan ash-shibani rahimahullah a kitabul muwatta tasa yake cewa al'imam malibi na anas eh, duk yana cewa wanda yake mazauni ba zai shafa akan kuffi ba to amma ga shi ya kawo asar wanda suke tabbatar da batun mai shafa akan kufi ga wanda yake mazaunin gida ya ce don haka da su za mu yi riko ba da abin da shi al'imam malibi na anas ya duba ba mai yiwa akwai abin da ya hango ya sa ya faɗa haka duba ga ko kula da yanayin mutane suna kwangobakon baya ko kuma sun ɗauki abin a wata matsauka da take bayuwa zuwa ga fadawa cikin kuskure to domin toshe wannan kafaɗin to sai iya nuna cewa kada a yi shi yasa zama na sadda zari'a asalin ne min usulin imam mali bin anas ko da abu ya tabbata to lokaci yakan iya hanawa min babi sadda zari'a domin toshe wata kafa ta yadda idan aka ce za a yi aiki da wannan abin to karshe kuma sai ya bayi zuwa ga fadawa cikin abin da yake haram sai bayi zuwa ga fadawa cikin abin da yake bid'a dan gane da aka zanto asal ne min usulil imam malik bin anas rahimahullah dan gane da haka kamar yadda yake cewa mazauni da matafi duk za su yi shafa akan kufi wanda shine mazhabul imam abi hanifa mazhabul imam shafi'i mazhabul imam ahmad bin hanbal da kuma ah, abin nan wato ainihin ah, jumhur min al'ulama to wanda wannan shine abin da yake daidai saboda abin da ya zo a kai na ainihin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma asar anis sahaba wa anit tabi'in rahmatullah ala jami' sana abu na biyu a ah, wannan asar din mun fahimci nuni akan yanda mutum zai yi shafa ne za ka shafi mai sama saman kofi za ka shafa ba kasansa ba wanda wannan shine a mazhabul imam abi hanifa rahimahullah kuma haka mazhabul imam ahmad bin hanbal rahimahullah kuma ne abin da yake daidai cewa sama za a shafa domin hadisin ali bin abi talib radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud <clears throat> da sunanin nasa'i cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya kai shafi saman me kufuna saman kufuna yake shafa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma ya rota hadisin al-mughira bin shu'ba radiyallahu an cikin sunani abi daud cewa me manzon Allah sama ya shafa saman mai kenan kufinansa wanda wannan shi ne daidai kamar yadda yake a wannan asar din na urwa bin zubair rahimahullah amma al'imam uh, malik bin anas da al'imam shafi'i rahmatullahi alaihima su suna ganin za a shafi sama da wato ainihin kasa za ka shafi sama kuma ka shafi wato ainihin kasa saboda hadisin al-mughira bin shu'ba wanda yana cikin sunani abi daud sunan ibn majah <coughs> jami'ut tirmizi cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yakan shafi saman kuffi da kuma kasa to wannan hadisi ne wanda yake ma'alul hadisi ne ma'alul bai tabbata ba hadisi ne ma'alul sai dai shashin asar da aka samu daga wato ainihin magabata wanda bangaren bayani ya gabata a kai a karatu mana baya haka ne? to wannan wannan shi ne don haka sama za a shafa to saman wajen shafa din ya za ka yi ya za ka yi wajen shafa din saman to a nan al'imam abu hanifa al-ma'uman bin sabit rahimahullah kamar yadda yake cikin al-mabsut na as ko as amma as a ashhar kamar yadda bayani ya gabata a cewa zaka shafi gwargwadon abinda ya kai yatsi hudu to wannan ya isar ma an gani wato in ka shafi a kuffinka inda ka shafa din zai dauki yatsu hudu na hannunka to shikenan shafarka ta yi an gane shafarka? wato ta yi in ji wa in ji al'imam abu hanifa rahimahullah al'imam ahmad bin muhammad bin بن ashebani al-marwazi shi kuma yana ganin a za a shafi mafi yawan za a shahu mafi yawa ga kuffi din ma'ana idan kuffi ya kunshi kaso goma to za a shafi kaso takwas don ka shafi bangaren kaso takwas cikin goma to wannan shafar ta yi in ji wa in ji al'imam wato anishin ahmad bin hanbal rahimahullah gabar da yake cikin ah, sharhu muntal iradat na albahuti da kuma ainihin alkafi na ibn kudama da kuma ainihin al'umda na shi ibn kudama aidan da kuma almuguni na shi ibn kudama al'imamu shafi'i rahimahullah shi kuma yana ganin cewa a za ka shafi kofin da abin da in kai zai karɓi sunan shafa an gane ma'ana ya ka taba kofin inda za a ce ka yi shafa to ya isar kenan koda ya tsanka ka dora ka dan shafa to ya yi mutukar dai za a ce ka yi shafa to ya isar wajen al'imamun shafi'i muhammad bin idris a shafi'i rahimahullah mutukar sunan shafa zai gasganta a kansa to wannan ya yi kamar yadda yake cikin rahoton talibin na al-imam da al-majmu' sharh al-muhadhab al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah shi kuma yana ganin cewa wato ainihin sai an shafe gaba daya an gane ba sai ka yi sai ka gami wajen shafewa to wanda wannan shine abin da yake daidai za ka shafi saman kofin ko'ina da ko'ina izan to ka shafa ka gami wajen shafa to wannan shine abin da yake daidai abinda shi al'imam malik bin anas rahimahullah ya tafi a kansa kamar da yake cikin ah, al-mudawwanatul kubra da az da ta al-imam da dai kutub kasira min eh, kutub al-malikiyya rahmatullahi alaihim ajma'in an gane kenan anan mas'ala ne muka fitar kenan mas'alar yanda za a yi shafa an gane da kuma mas'alar ina da ina za a yi za a shafa gane ba mun gane abin da yake daidai shine mai sama za a shafa kuma ga gaba daya duk da suwa suke ganin cewa za a shafi sama da ƙasa hmm? al'imam malik da al'imam shafi to amma inda za ka shafi iya sama ba ka shafi ƙasa ba to ya yi a wurin al'imam malik da wurin al'imam shafi amma inda za ka shafi ƙasan kuma ba ka shafi saman ba to bai yi ba to wannan sai kyau na makami ne su kansu a wurinsu mai asali al'asal shine mai sama sai nan kasa kaga mai alfara reshe in banda uh, wasu daga cikin malaman malikiya kamar yadda abulwalid albaji ya ambata cikin al-muntaka an gane ba cewa a in ka shafi kasan ma ka takaito a shi yayi to wannan abu ne wanda yake mai rauni magana ce ta ashahab bin Abdul abdulaziz kamar yadda ibn kudama ya ambata cikin almugul da haka ma shi al'imam ibn kudama cikin almugul ne ke cewa bai san wani ba cikin malamin da yake ganta in ka shafi iya kasa shafar ka tayi in ban dawa ashahab bin Abdul abdulaziz min al'imatul malikiya da haka dai wannan wannan shine na'am وحدثني عن Malik. أنه سأل ابن شهاب أنه سأل ابن شهاب عن المدح على الخفين كيف هو فأدخل ابن هشاب شهاب فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول, وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي آه، رحمه الله يكتي وحدثني عن مالك آه، أنه سأل ابن شهاب الإمام مالك بن أنس رحمه الله للشيا تنبي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله ɗaya ne daga cikin sigari tabi'in wato kananan tabi'ai kuma ɗaya daga cikin malaman shi al'imam malik bin anas rahimahullah wanda ya karatu a wurinsu kai tsaye mubasharatun sabanin wasu daga cikin malamai wanda suke tsare kun al'imam malik din wanda ba samu wannan damar ba irin su a sufiyan سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله ake tambayarsa kamar yadda arrama hurmuzi abu muhammad alhassan bin abdurrahman bin khallat arrama hurmuzi wanda ya rasu 360 cikin littafinsa al-muhaddis al-fasil bayan rawi walwa'i ya kawo da isnadinsa har zuwa ga shi sufiyan bin sa'idin sauri ake tambayarsa me yasa bai karbi ruwaya daga muhammad bin muslim bin shahab bin zuhuri ba sai yake cewa abin da ya faru shine babu dirhamai ma'ana abubuwan da zai samu na kuɗi yayi yi har yaje wajen shi muhammad bin muslim bin shahab bin zuhuri da da haka ma'amar bin rashid al-azdi sai ya wadatar da mu shi ya karba daga az-zuhri mu kuma mun karba daga gare shi yace kamar yanda Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj shi ma ya wadatar da mu daga Ata bin Abi Rabah daga Ata bin Abi Rabah to shi al-Imam Malik bin Anas ya sami wannan wannan dama din har ma yake cewa kamar yadda alfasawi yaqub bin sufyan alfasawi ya kawo cikin littafinsa al-ma'rifatu wat-tarikh bi isnadin hasan al'imam malibin ana suke cewa na riski malamai ɗaiɗai har a garin madina kowanne ana ce masa malami ya ce amma babu wanda na yadda na karɓi ilimi a wurinsa kamar irin abin da abu zinat rahimahullah abdullahi bin zakawan yake faɗa kamar yadda yake mukaddima ta sai muslim ya ce na riski mutum ɗari a madina kowanne ana ce masa malami kuma kowanne inda za ka ba shi amanar dukiya to ba za ka samu matsala ba inda za ka ba shi ajiyar kuɗi ba za a samu matsala ba ya ce amma ban karbi wato ainihin ilimi ba ba cancanci a karbi ilimi a wurinsu to muna yanzu kaga inda za ka ba da kuɗin masu a shakon an gane ba dama kuma ka ba da addini kawai to kaga akwai matsalar kenan wannan sai yake nuni akan cewa addinin kimarsa ba ta da yawa mutumin da ba za ka iya bashi amanar dukiyarka ba amma kuma ka iya bashi mai amanar addininka ka mai da shi jigo ta fuskar addininka kaga akwai mai akwai matsala wanda muhammad bin sirin kamar yadda yake mukaddima ta sai muslim yake cewa inna hazal ilm din fanzuru amman dinakum wannan ilimi addini ku duba wajen wa za ku karbi wato ainihin addinin ba wajen kowa ba wannan wannan magana ta zo daga jama'a da dama min sahaba kamar su ali bin abi talib abi huraira da isnadin bai inganta ba zuwa gare su ta zo kuma daga wasu daga cikin tabi'ai yace cewa mutum 70 inji al-imam mali ce amma ban karbi ilimi a wurin su ba har sai mun jira matashin malami ya zo ibn bin zuhuri sai mu je wajen sa mu koyi karatu da yake nufi li'annahu ahlul lidhalik domin shi ya san abin ahalin abin to shine az-zahabi cikin siyaru a'lamin nubala da tarihul islam yake cewa al-imam malik bin anas ya faɗi wannan magana game da al-imam zuhuri ya ce matashi ya ce amma a lokacin da al-imam malik bin anas ya game da al-imam zuhuri a lokacin al-imam zuhuri ya girma yana daga cikin dattijai ya wuce a ce masa matashi to ta wa al-imam malik ya ce masa matashi ne a sakamakon yanayi na shi alimamu zuhuri yana ko Rina gemunsa ko wasu abubuwa ne sauransu to sai ke ɗaukan kaman ba mai shekaru ba ne duba ga yanayin sa da ce amma ba haka ba a lokacin ba kai matakin dattijo don gane? da <clears throat> shine al AlImamu zuhuri wanda al bukhari ya ambata cikin a tarikhul kabir al zuhuri a kwana 80 ya haddace qur'ani kwana tamanin ya haddace ƙur'ani kuma hadda sosai mun gane ba laushi ba ka sa akwai hadda da ake kiranta yanzu hadda amma laushi ne fil hakika laushi ne an gane ba eh, amma hadda hakikanin hadda to ita wannan wato anishin ba ta da dama an gane ba ta da dama آه، إذن هدد العامش أبو محمد سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي رحمه الله لو كنت حفص بن قياس رحمه الله يضو وجد سيتي إنا سوك كويا مني حديثي سيتي كهدتي قرآن يتي آآ يتي تو ماذا كتي كهدتي قرآن سي كهدتي زن كويا مكا حفص بن قياس يجي هدتي قرآن يداو ya ce al'amar ya sa na a gaba sai na karanta masa abin nufi sai mun yi me an yi tilawa an buga sosai ya ce na karanta masa ƙura'ani ya ji ya tabbatar da haddata ya ce to shi zan baka hadisi sai ya fara koya masa hadisi wanda wannan yana cikin aljami'u li akhlaqir rawi wa adab as-sami na al-qadir bagdadi da kuma al-muhaddis al-fasil na ar-rama hurmus to ashe kaga wannan sai kiyuri kan ce ashe ulama ul hadis malaman hadisi sun hada mai ƙura'anin gaba ɗaya in gane ba sabanin yanzu a ce ne malamin hadisi ne wane malamin ƙura'ani wane malamin fikiyu ne to duk su duk sun hada mai duk sun hada gaba ɗaya sun hada ƙura'ani sun hada hadisi sun hada fikiyu sai dai kawai a ce ne ya fi ƙarfi mai ɓangare kaza ya fi ƙarfi ɓangare kaza amma ba a nufin cewa ɓangare kaza bai iya shi ba kwata-kwata an gane? saboda su wajen magabata a tafannun ne kowane bangare na ilimi sai sun taba shi amma takhasusat wannan eh, abubuwan da suke takhasusat umurin ne muhdasa al'amura ne kirkirarru na zamani magabata su a tafannun shi daga matakin farko ma qur'ani ake fara kulawa da shi sannan azu haka muhammad bin ibrahim ali Sheik malamin su a eh, sheikh abdulaziz bin bas rahmatullahi aljami kamar yadda zaharar ya kawo cikin itihakun nubala da siyar ulama shi ma in ka zo wurinsa karatu sai ce kare ce in ka ce a'a sai ce to ai ba a sami ilimi ba da ƙur'ani ai mazak tafi kare ce ƙur'ani gane ba so saboda haka adda qur'ani tana da matuƙar mahimmanci sosai game da wato ainihin neman ilimi wanda wani shi ya bayu magabata suke ainihin bawa wato abin wato ainihin kulawa ƙwarai da gaske amma lalacewar ilimi ce ta bayu ake samun rauni a wannan bangare har ga cewa da malami ne amma kuma ka samu akwai matsala abin da ya danganci alkurani to tabarbarewa al'amuran ilimi ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa da man hadisin Abdullah bin Amr bin As cikin sahih Bukhari da sahih Muslim Allah bai dauke ilimi bayan ya bayar da shi a yakan dauke ilimi ta fuskar mai karbe malamai har ya zanto ba a bar wanda zai amsa sunan malinta ba sai mutane su riƙi jahilai a matsayin cewa su ne malamai su mai da su shugabanni na addini a musu fatawa su ba da amsa bisa jahilci su sun bata kuma sun batar su sun bata sun batar to su magabata a tafannin. <clears throat> wannan bai cin karo da wata kisa wadda arrama hurmuz ya kawo cikin al-muhaddis al-fasil da kuma al-khatib al baghdadi cikin tarihu baghdad da kuma littafinsa al-jami'u li akhlaqir rawi wa adab as-sami' wata mata ce da wata samu malaman hadisi irin su ya haya bin ma'in abu zakariya imamul jahiwar ta'adil kaga fitacce ne wajen harkar hadisi da wasu jama'a na muhaddisin tare da shi ana tattaunawa game da abin da ya shafi harkar hadisi hanyoyin hadisi sai to take tambaya cewa to ita tana bisa al'ada ga wani mamaci ya mutu shin za ta iya masa wanka an gane tambayar tana dauke da al'ada ma'ana ba ta da tsarki to kuma za ta iya wankan gawa ta wanke gawa a wannan hali to sai wannan ya kalli wannan sai wannan ya kalli wannan sai wannan ya kalli wannan to a lokacin sai ga wannan ya fuskanto abu sauwar wanda shi kwararre ne wajen harkar fikihu sai aka ce da ita to ki tambayi wannan mai fuskantowa sai ta fuskance shi sai ya tambaye sai ce eh kore da gaske za ta iya masa wanka dan tana al'ada mai dalili yace ai ga manzo Allah ya gaya wa Aisha hadisi cikin sahih Muslim mi komin sallah a masallaci ce inni haid yace ai eh, inna haidataki laysat fi yadiki al'adar ai ba hannunki take ba gashi cikin sahih Muslim kuma gashi ya tabbata daga ita Aisha cikin ah, sahih Bukhari da sahih Muslim daga urwa bin zubair an aisha ta ce manzo Allah idan yana itikafi ita tana jinin al'ada yakan miko kansa tana me tana wanke masa ta taje masa daga nan sai suka ce to ai waɗannan hadisan da ka ambata sun zo ta hanyoyi kaza sai suka dinka kawo hanyoyin hadisan. sai suke ce to meye wannan kuma hadisi yana da hanya kaza da hanya kaza kuma kun kasa bana amsa kan wannan mas'alar ma'ana kenan ba fikihu ciro hukunci da wannan kisar isnadinta bai inganta ba isnadinta bai inganta ba sannan kuma in ma ya inganta bai nuni akan cewa malaman hadisi ba faƙihai ba ne bai nuni a matsan cewa aibi ne ga su ya haya ne ma'ina an gane ba bai nuni yana nuni ne akan eh, cewa wato ainihin rinjayar bangare na ilimi ga mutum sama da wani bangare an gane ba da kuma nuni yadda Allah yake fifita mutane wajen fahimta da zaƙulo abu ta fuskar mai hukunci a gane? da wannan ne abin da uh, ake uh, isa take nuni inda ma wato ta ainihin inganta kamar yadda ai bai zama aibi ba ga shi abu sauwar rashin sanin mai hanyoyin hadisun ko aibi ne gare shi shi ne bisa hanyoyin hadisun ba eh to haka su ma ba ayi bane gare su dan ba su iya gano wannan hukunci ba karkashin me waɗannan hadisan an gane kamar yadda abul fath ad-dimashqi ya faɗa kamar yadda yake cikin al-jawahir wa durah na ainihin eh, shamsuddin as-sakhawi rahmatullah al-jami to sannan kuma al-aslu anna al-qissa ghayru thabita bata ainihin tabbata wato ya tambayi al-imam az-zuhri 'an mashi game da yin shafa'a al khuffain game da khuffuna kaifa huwa yaya shafar take abin nufi yaya za a yi shafar fa adkhala ibn shihab sai al-imam az ya shigar da ihda yadayhi dayan hannuwansa biyu tahatal khuffi karkashin khuffin da yake sanya a sawunsa wal ukhra ɗaya hannun kuma fauƙahu saman kofin wato ɗaya ƙasa ɗaya sama hagu yana ƙasa dama tana ne ɗaya sama sun ma'amarrahuma sannan sai ya ja hannuwan nasu ma'ana ya ja hannun da yake ƙasa ya tafi wani shi wanda yake sama shi ma ya jawo ya tafi wani shi ƙala ya haya ya haya bin ya haya lesi rahimahullah ce ƙala malik al'imam malibin anas ya ce wa ƙaulubni shihabin zancen ibn shihabin kan yanayin shafa akan kufi da ya faɗa a nan a habbo ma sami'tu shi ne mafi soyuwar abin da na ji ilayya zuwa gare ni fi zalika cikin haka mana cikin yanayin yadda za a yi shafa ɗin a ce wannan abin shi ya fi soyuwa zuwa gare ni kaga bai ce shine mai ba shine daidai wanda ba shi ba daidai ba sai ce shi ne shi shi ya zaba to wannan asar na ibn shihabin ya inganta wato sahihun ne zuwa ga shi ibn shihabin asarun ne makato magana ta ibn shihabin haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati shebani haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati abu mus'ab kitab al-muwatta bi riwayat al-qanabi kitab bin sa'id haka al-imam shafi'i ya fidda shi a kitab al haka al-imam al-bayhaqi shi shi a cikin as kabir da as-sunan da ma'rifatu as asar da kuma al-khilafiyat zuwa ga zuhri to wannan shine karshen batu akan shafa a kan abin da ya shafi kufi to a kafin mu shiga wani babin na gaba a cikin matsalolin da muka karanta a wannan babin da alimawan malibi na anas ya kulla na batun tabbatuwar shafa a kan kufi da kuma wannan babin da ya kulla na batun yadda za a yi shafa a kan kufi ne to su ababe ne mas'ala nawa ce aka yi wa aliban mali bin anan mulahaza a kai rahimahullah wato masail nawa ne al'imam mali bin anas ya zanto ya tafi a kansu kan shafi a kan kufi ya zanto kuma sun ci karo da nassi mas'ala nawa ce na'am tunda kitabul muwatta muke karantawa kuma mun yi batu akan shafa akan kuffi an ji ra'ayoyinsa da ra'ayoyin wasu da cikin malamai to wasu ababe ne wanda ya tafi zuwa gare su cikin masailil mashi al-khuffain wanda ya zanto kuma sun ci karo da nasi sabanin abin da yake daidai wanne da wanne cikin akwai shafa ta ƙarƙashin kafa to wannan ayin zama ka gama eh, kaga sai a faro daga farko hmm, wannan kullum ya an yi jif hmm. na'am shi ma mun eh, to yana da min tattuna ma dai ina so mu taɓo baya can ai akwai wanda suke na farko ummatul baf to almuhim uh, daga ciki shine akwai mai masalatu adami ma mato rashin mai lokaci mai shafa akan kufi zai mai zai ta shafa iya yanda ya so haka ne ko ba ka kaga wannan al malik uh, ya tafa akan wannan kabarin da yake cikin al-mudawwanatul kubra to akwai abin da ya zo a kan haka na hadisai ko babu wanda suke nuni a kan rashin iyakance lokaci din ga shafa na? to a shekagar kodin kusan ba shi da amfani ke hmm? eh to wanne da wanne ah, to ba shi da wata fa'idar kenan a wannan ai asar ne mu kuma n'a maganar hadisi yayi na'am hadisin waye na'am eh hadisin waye ka san dai abin da ya ja wannan matsala wannan rikodin da yake inda ba a rikodin ba a ɗauka to dole mutum zai mai da hankali ga ya kiyaye amma ruduwa da cewa ana rikodin ana ɗauka ko ma ban mai da hankali a kai ba na ɗauka ta waya ko za a turo min ta whatsapp ko ta facebook ko ta kaza sai in saurara yanzu ko kuma ina da shi a waya a ajiye kawai idan bukata zan ƙara komawa in to shi ya kawo aka samu wannan matsala ne an gani shi kuwa ilimi ah, abinda ka fahimta ka da cewa na shi ne ilimi ba abinda yake littafi ba ko ka rubuta wannan karatu sunansa ba ilimi ne. <clears throat> an gani shi yasa mutum bai zama malami sai ya zanto ya haddace ilimi amma in littafi ne kowa na da iko ya zama malami wanda littafin zai iya mai zai iya bata zai iya konewa kai kanka za a iya korarka daga gari an iya ɗaure ka jarabawar rayuwa kuma zai iya faruwa ya to littafin babu su tare da kai to shi kenan a lokacin ka tashi daga matsayinka da malami ka kuma jahili kenan ɗan wani ce maka da shiga wata malam sai ka ce a kada ka ce ma shiga wata malam saboda ilimi na yana cikin littattafai na kuma na bar su a gida a filakika haka abin yake haka abin yake haka abin yake to wannan eh, wannan rukunin din da ake shi yake jawo matsaloli ina gani kuma za mu ɗauki mataki a kan insha Allah ƙwarai kuwa mm, saboda so muke mutane su gane abin da ake bukatar a yi karatun a gane kai maka rike don ka isa Eh, ba wai bukatar kodin din ake ba ko kyamara duk ba a bukatar larura ce ta saboda tunanin a taskace abin don mutane su rike amma mutukar ana ɗauka ko mutane ba su rike ba shi da wani amfani kwata-kwata gwara a hana kawai a daina ko a zauna a haka mutum yana zuwa da biransa da fansir da ya takardar sai na rubutawa ya fi alheri in har ya zama na ɗauka din zai bai zuwa ka rasa ilimin kuma a yi abin da an ɗauka kuma ka kasa ba da wato ainihin amsa a kansa idan ta kai muhammad bin sirin rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai ya rusu tana shekara 110 kamar yadda yake cikin taqayyidul ilm yake cewa nayi burin a ce hannun marubuta duk an yayyake su me yasa faɗa ka ce saboda sun tozarta ilimi mutane dogaran kawai ana rubuta ilimi a littafi shikenan ba sa kiyaye ilimi na rubuta na aje shikenan yace nayi burin a ce duk da an yanke hannunsu to yanzu da zai zo lokacin kyamara da kaza mai zai ce kenan wanda kuma a wancan lokacin ba ga malaman ga malaman dakkan malamai ga ɗalibai ilimin masu kwari yake wannan magana ina ga yanzu shekara da goma ya rasu ga yake na yana magana tun a karnin farko alkarun awwal ba ka ga ya zama dole eh, mu tsoron Allah mu kiyaye abubuwan da suke daidai saboda haka ya samu kanka a wani hali na karantarwa ko a wani hali na wani yanayin da zai bayu matsala ta iya gotawa gare ka kuma ga shi an karantar da kai amma ba za ka iya karewa ba kuma ba za ka iya karewa ba kuma a lokacin ana cikin tsananin bukata ko kuma wani ya kawo shibohohin da zai rusa gaskiya ga shi kuma kai karatun an biya maka ga amsosin shibohohin an karantar da kai kaji amma kuma ba ka kiyaye ba saboda haka bayan da za ka yi sai rusa gaskiya da tabbatar da abin da yake na karya a ɗauka cewa karyar ita ce gaskiya gaskiya kuma ita ce karya to babban abin da zai taimaka bawa ga wani shine tsoron Allah ka dauki cewa ilimin nan ibada ne cewa ilimin nan ibada ne ka dauke shi gaske ka dauke shi da gaske shiga zuciyarka shi zai kawo amma yanzu inda harka ce ta kuɗi kana bin wani bashin kuɗi naira miliyan biyar ko miliyan goma kaga lissafin ba zai bace maka ba hmm? duk tsawon lokacin za a dauka zai wahala a bace maka in ba an tashi a miki e eh, kasa rana kaza ka zo ka karɓi dubu ɗari kaza ɗari hudu sannan bayan wannan ka kara ce an turo ma 400 bayan wannan ka ce an turo maka miliyan ɗaya sai ga nan take mutum ne ya haɗa lissafin saboda mai abin yana ransa to ashe ka gwada cewa shi ma ilimin inda yana ranka za a yi mai za a samu wannan sai da ɗan abin da ba a rasawa na raunin dan adam a sakamakon rashin biya abin yadda ya kamata da kuma ikhlasin mutum da kuma yadda mutum yake nisantar ayyukan sako da kuma lazimta karatun a kodayaushe wannan shi ne saboda haka muka ce akwai hadisin huzaima bin sabit an gane wanda yana cikin uh, sunani abi daud da sunani bin Naja. wanda yake nuni cewa za a iya yin shafaɗin ba tare iyakance lokaci ba amma hadisi ne mai rauni da kuma hadisin ubayyu binu imara imara fuska nawa ke da ita na mami magana ne akan ce imara kuma akan ce mai imara akan ce mai kuma ah, a la la galat an tilga yawwa to ne ne to mai dalili inda ka ce amara kuma ka ce umara a to ai daman dole inda eh, an ce imara bilkasar ka ce amara aka ce ba haka to dama wani zai koma kenan umara kenan dama to ka gama kama tasha kenan saboda ka mai dalili wa ya faɗi umara ne <clears throat> aidin mun faɗa kai ma amina za mu zo kanka tana dariya hmm? tunda kai ne babban muridi Eh, imara da umara wa ya faɗi cewa umara hmm? to sai a ji a ƙara dubawa to da hadisin eh, ubai bin imara wanda shi ma na cikin sunani abi dawud da sunani ibn maja shi ma bai inganta ba wannan su muka ambata akwai kuma hadisi ma na wannan eh, maimuna bintul haris shi ma na cikin musnadin imam bin hanbal da musnad na abi ya'ala shi ma bai inganta ba bai inganta ba to kenan kaga batun rashin shafa akan kuffi ta fuskar rashin iyakance lokaci wannan bai ne ba bai tabbata ba ta fuskar hadisi sai ta fuskar asar wannan an samu daga su abdullahi bin umar kuma an samu batun mai iyakance lokacin ɗin ga shi Abdullah bin Umar sai kuma asar na Umar dan Khattab wanda taujihin sa ya gabata bisa magana Sheikhul Islam Ibn taimiyya cikin ah, majmu'ul fatawa da ya fada cewa idan mutum ya samu kansa a hali na kunci yanda cire kuffin zai masa wahala kamar ko ana halin yaki ko wani abu mai kama da haka ko rashin lafiya to nan zai iya ci gaba da shafa ko da sama da wannan kwanakin ita shine abin da hadisin a asar na umar ɗan khattab yake nuni wanda yake cikin sunan ibn majah da kuma sunan kudni da sunan kabir lil imam al cewa da yake Umar bin amir asabta akwai ruwa cewa asabta sunna amma a dara kudni cikin kitabul ilm ya ce abinda yake daidai al-mahfuz shine asabta bidon zikir sunna an gane sannan na bin umar cewa ba iyakance lokaci a musamman na abdurazak kuma ya zo gare shi cewa yana iyakance lokacin da musamman ibn abi ba shi ma tojihi ya gabata a kan wannan to mun gama wannan to sai batu a masalar me sai wacce daga ciki sai batun masalar wato ainihin shafa da sama da da kasa to har ita ma wannan bayani ya gabata yanzu a kai sai batun masalar mai rashin yin shafa ga wanda yake mai eh mazaunin gida shi ma wanda ya yi mai ya gabata a kai sai batun kuma ruwa ita wannan kwata-kwata ma damar ba ta da tushe saboda mai saboda ruwaya ce ta wacce al-Imam Mali ya kore ya yi inkarin shafa a kan kofi to kaki kitabul mawata nasa kai tsaye ne ya ci karo da wannan kwata-kwata ruwa ce ba ta da tushe ba ta da asir shi ya sa abubakar ibn al'arabi cikin littafinsa kitabul kabas da littafinsa al-masalik dukkaninsu wannan sharhi na mawata da kuma littafinsa arwatul ahawazai bi sharhi tirmizi ya tafa kan cewa abin da yake daidai shine mai at-tawqit fil al-khuffay iyakance lokaci ga yin shafa akan kufi ga mazaunin gida yini da dare kwana ɗaya kenan ga matafiyi kuma kwanaki nawa kwanaki uku ya ce wannan shi ne abin da ya kaga shi ɗan malikiya ne amma na yi ya saba imam malik bin anas har ma yake magana kan wancan asan umar dan khabba yake ce asan umar dan ya yace ai magana ce ta umar dan khabba wannan kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi idan maganar sahabi ta ci karo da maganar annabi to za a aje ce ta sahabi za a aje ce saboda haka za a aje magana umar dan khabba ba za a yi gine ita ba duk ya kuma ga taujihin ma da imi taimiyya yi wa mai ya yi wa magana rahimahullah an gane ko? to wannan shi to ina gani mun zo a ƙarshen babi ana ita muna raye sai mu tashi kuma babi na gaba insha Allah wa bi hazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin